yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1433 daidai da 31 ga watan disamba shekara ta 2011 wannan shine kasar da sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba har yanzu muna karatu ne a shimfiɗa da sharar fagen wannan littafi da imam muslim yayi muna kuma ƙarƙashin babul kashfi an ma'ayibi ruwatil hadis wa naqalatil akhbari wa ma nuqila anil a'immati fi zalik babin da ke bayani akan tona asiri na aibin masu riwayar hadisi da waɗanda suke ɗauko labarai da tarihi da kuma maganganun limamai na ilimin hadisi waɗanda aka samo game da haka ma'ana wannan babi zai fallasa asiran wasu makaryata da wasu mutane masu rauni da waɗanda ke ba da labarai waɗanda ba a karɓar labarai ko hadisai ko tarihi a hannunsu saboda kasantuwarsu mutanen banza ko suna da wasu ɗabi'u waɗanda ba na gari ba ko kuma ba sa iya haddace abin da suka ruwaito daidai ko da su mutanen kirki kamar yadda wannan babin zai rinka ba mu labaran irin yadda malamai da suka gabata daga cikin malaman hadisi da tarihi suka rinka ainihin wato fitowa ƙarara suna ƙaryata wasu mutane tare da cewa waɗannan mutane ba sa nan ko sun rasu ko makamantan haka amma ba sun yi haka ne da nufin gulma ko tsegumi ko wulakanta waɗannan mutane ba sun yi haka ne don bayyana gaskiya da kuma kare addini na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi muna cikin karatu wannan lokaci ya ƙure mana a yau za mu tashi inda ya ce haddasani al-fadl ibn sahal qala haddasana yazid ibn harun qala akhbarani khalifatu ibn musa qala dakhaltu ala ghalib ibn ubaidillah فجعل يملي علي haddasani makhul haddasani makhul fa akhadahu al-bawl fa qama fa nazartu ila al fa idha fiha haddasani aban an anasin wa aban an fulan fataraktuhu wa qumt wannan ainihin wato asari da al'imamu muslim ya kawo shi ya kawo shi ne don ya karfafi maganganun da muke tattaunawa dangane da ainihin wato muhimmancin tacewa da tantance riwayoyin da ake karɓowa ta hanyar sanya ido da taka tsantsan game da abin da ake faɗa maka da kuma wanda yake faɗa maka imam muslim ya samu wannan ta hanyar malamin shi mai suna alfadlu ibn musa Al-A'raj mutumin ƙasar bagadadari shi ku yace na yazid ibn harun al-imam yazid dan harun ainihin wato as-sulami abu khalid al-wasiti ɗaya daga cikin manya-manyan amintattun malamai ya karantar da malamin imam muslim shi malamin imam muslim yazidu dan harun kala ya akhbarani khalifatu ibn musa malam khalifa dan musa ya karantar da ni wannan hadisi shi kuwa khalifa dan musa ana ce mishi khalifa dan musa dan rashid al-ukuli na fata gane asalin shi mutumin kasar kufa ne ta kasar iraq na fatan an gano shi ko sai yake cewa kana yace da khamtu ala ghalib ibn ubaidillah na shiga wurin wani mutum mai suna ghalib dan ubaidillah ja'ala yumli alayya sai ya rinka kwararo mini hadisai da riwayoyi ni ba ni da littafin a hannu shi ko yana rike da littafi a hannu yana karanta mini ni kuma ina haddacewa ko ina rubutawa sai na ji yana cewa haddasani makhul haddasani makhul makhul ya karantar da ni hadisi in ya kawo wannan hadisin na biyu ma sai in ji ya ce makhul ya karantar da ni sai in sake jin na uku ma makhul ya karantar da ni yana ta kawo hadisai waɗanda yake danganta su zuwa ga malam makhul fa akhadhahu al yana cikin kwararo waɗannan hadisai sai fitsari ya kama shi fa qama sai ya miƙe fa nazartu fil kurrasa sai na je sai na duba littafin da yake karantawa ni kuma ina rubuta ko ina kwafewa da ka fa'iza fiha a ciki sai na ga haddasani aban sai na ga cewa ashe haddasani aban ne a rubuce an anasin daga anas wa abanun an fulan aban din shi kuma daga wane ha daga anas aban daga wane abas daga ko kun fahimta jama'a ma'ana akasin abin da yake ta cewa haddasani makahul haddasani makahul sai na ga cewa a hadisan gaba ɗayansu daga abad ne ko dai daga anas wani lokacin kuma abad ɗin daga wani daban fataraktuhu sai na tashi sai na rabu da shi wa kumti na tashi ne tafiyata na fata an gane kun ji daga cikin irin abubuwan da malamai da ɗaliban ilimi na baya sukan yi wajen ganowa shine mai tare da cewa malamin shi ne yana ta karantar da shi amma kuma sai ya kokarin tabbatar da shin abin da malam ke karantowa yana faɗan ɗin haka ne sai gane ba haka ba ne sai ya tashi ya rabu da shi an fahimci wannan da kyau jama'a Allah maraukakin sai ke taimaka to kaga wannan magana da ainihin wato shi khalifa dan Musa ya faɗi dangane da wannan mutum ghalib eh don malamin shi ghalib ne wannan ɗabi'ar ko yace fatarattuhu sai na rabu da shi a zahiri ya ce ya rabu da shi ne amma a ilmance ya yi mishi hukunci ya mai da shi matruk kenan abin a yi watsi da shi shine sai ainihin malaman hadisi da suka tashi sai suka binciko jimillar maganganun da sauran manyan malamai suka yi dangane da wannan mutum malam muhammad ali adam yake cewa faqad tarakahu waki'un malam waki' shi ma yayi watsi da shi wannan ainihin mutum mai suna ghalib wa qala yahya ibn ma'in yahya ma'in yace laysa bi wannan mutum ba amintacce bane wa qala ad-darqutni wa ghayruhu al-imam ad-darqutni da shi da waɗansu malaman suka ce matruk wannan mutum anyi yi watsi da shi wa qala ibn al-madini ali ibn madini yace kana da'ifan wa laysa bi wannan mutum mai rauni ne kuma ba a bakin komai yake ba وقال ابن سعد الإمام ابن سعد cewa كان ضعيف الحديث wannan mutum ya kasance mai raunin hadisi ne laisa bizaka ba mutumin arziki ba ne. qala abu hatim abu hatim yace lam yarwi anhu ya yahya ibn sa'id wala ibn mahdi yahya dan sa'id ya hadu da shi amma bai taba ruwaito hadisi a wurin shi ba hakanan Abdulrahman dan ma'adi wanda wannan ke nuna waɗannan malamai sun kyamace shi kenan wasu ibn al-madini anhu sai shi abu hatim yake cewa sai na tambayi malam aliyu dan madini game da wannan mutum mai suna ghalib wakalas sai ce ma katabtu min hadisihi shay'a tunda nake ban taɓa riwaya hadisi a wurin shi balle ruwaito wani abu ta hanyar rubutu ba wa qala ibnu adiy ibnu adiy al-jurjani ya faɗi bada an aurada lahu ahadith bayan ya kwararo hadisan wannan ainihin mutum yace wali ghalibin ghairu ma zakart yace ghalib din nan yana da wasu hadisan ma banda waɗannan da na ambata walahu ahadisu munkaratul matn yana da hadisai waɗanda suke matunin hadisan dukkansu munkarai ne a ban kyama ne min malam azkurhu waɗanda ma ban ambata ba wannan abin da al'imamu ibnu adi al ya faɗi kin wa qala abu hatim ya ce abu hatim huwa matrukul wannan mutum an yi watsi da shi a wajen hadisi munkarul hadith hadithin shi abin kyama ne وقال الأقيلي أقيلي يتي حدثنا إدريس بن عبد الكريم حدثنا الحيثم بن خارجة قال كان غالب نزل نزل خراسان إدريس دان عبد الكريم يكي تيوا الحيثم دان خارجة يتي منا wannan mutum da ake magana a kan shi mai suna ghalib ya taɓa zuwa ƙasar khurasan wato wani yanki na ƙasar iran a yanzu wa mata fi akhir ayyamil ma'adi a ƙarshen sarautar sarki al-mahadi ya ainihin rasu wa kana da'ifan fil hadith mutum ne mai rauni a hadisi ثم أخرج من khalifa خليفة musa ma ما أخرجه المصنفون sannan sai shi wannan ainihin wato malami abu hatim ko uqaili shi ma sai ya ruwaito hadisi ta hanyar khalifa dan musa kamar yadda imam muslim ya kawo irin wannan wa qala juzajani babban malami juzajani malamin imam nasa'i ne da abu dawud ya ce ghairu muqni wannan mutum ralib ba mutumin kirki bane wanda aka gamsu da shi wa qala hakim hakim yace saqitul Hadis wannan mutum hadisan shi duk watsatsu ne wa naqala al-bukhari al bukhari kuwa ba da labari an yahya ibn ma'in cewa ya haya dan ma'in annahu qala fihi munkarul hadith ya haya dan ma'in ya ce wannan mutum munkari ne a hadisi wa qala saji al-imam al-allamah saji yace da'if mai rauni ne wannan mutum wa qala al-barqi anhu al-allamah al-barqi yace la yuktabu hadithuhu ba a rubaito hadisin wannan ta hanyar rubutu wato ba a kwafa akai wani wuri وقال النسائي في الجرح والتعديل ليس بثقة إمام النسائي يقول wannan mutum ba mutumin kirki bane wala yuktabu hadithu kuma bai kamata a rubuto hadisin shi ba wa qala fi du'afa al-imam an-nasai a cikin ɗaya littafin shi mai suna abu duafa wal matrukin yace matrukul hadith wannan mutum an yi watsi da shi a hadisi wa kaza qala al-ijli haka nan al-allamatu al-ijli ya fadi wa zakarahu ibn al-jarud wa ibn shahin fi du'afa manyan malaman hadisi su ibn al-jarud da su ibn shahin suka lissafa wannan mutum a cikin jeran giyar mutanen da suke masu rauni ne waɗannan maganganu kaɗan daga cikin wuraren da za ka duba ka duba su a cikin littafin aljar wa ta'dil na al-imam ibn abi hatim razi a mujalladi na bakwai shafi na 48 da littafin ainihin abdu'afa wal matrukin a juz'i na biyu shafi na 245 da littafin lisan al-mizan a mujalladi na hudu shafi na 484 zuwa 485 kaji ashe kenan wannan mutum yana ɗaya daga cikin mutanen da malamai ko kalmomin malamai sun haɗu a kan shi cewa ba a karɓan hadisi a wurin shi amma kaga a nan ya zo yana ainihin nunawa a aikace khalifa ɗan musa yana zaune shi kuma yana ta ce mishi haddasani makahul haddasani makahul yana cikin haka sai allah ya kama shi sai fitsari ya kama shi sai ya ainihin fita don ya fitsarin sai shi khalifatu musa sai ya duba littafin sai ga ab abin da mutumin nan yake karanta mana ashe ba shine abin da yake a rubuce ba ashe ƙarya yake ne an fahimta jama Allah maraukakin sarki ya taimaka yanzu daga nan zaka ƙara tabbatar da abin da muke karatu a kai yanzu an fallashi asirin wannan ko ba a fallace shi ba kaga goban ka ganshi a wani wuri ya hadisi ba za ka ansa ba na biyu kenan na uku ka ji malamai maganganun da suka ko baka ji ba kaga wannan dalili ne akan kenan an ruwaito daga limaman hadisi tun a da suna magana dangane da waɗanda bai halatta a karɓi riwaya a kansu ba na fata an gani qala haka kuma dai har wa yau al musulun muslim ya sake cewa wato ya ruwaito da wancan isnadi wanda ya gabata wasa sami'tu hasana ibn ali alhulwani hulwani kulu ra'aitu fi kitab affan hadisa hisham eh, a miqdar ainihin wato al-hasan dan aliyu al-hulwani na ga. rubutu a cikin littafin affan me na gani a rubuce na ga hadisin hishamu wanda yake an fi sanin shi da hisham abul hadisa umara ibn abdulaziz shi ya ruwaito hadisin umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz sarki ne kuma malami ne قال هشام يتي هشام يتي حدثني رجل wani mutum ya ainihin bani labari yuqalu lahu yahya ibn fulan ana ce da shi yahaya dan wani ba a bayyana yahaya dan kaza ba sai dai kawai aka ce yahaya dan wani an muhammad ibnu ka'ab daga muhammad ibnu ka'ab al-qurdi qala yace qultu li na ce wa affan innahum yaquluna na ji fa malamai na cewa hishamun sami'ahu min muhammad ibnu ka'ab hisham ya ji wannan hadisi daga muhammad dan ka'ab faƙala sai yace ce inna mabtuliya min kibali hadal hadisi. ai wannan hadisin da ake magana cewa shi hisham ɗin ya ji daga muhammad ɗan ka'ab ta nan ne ainihin aka jarabce shi ta nan ne asirin shi ya tonu daga nan ne ƙaryar shi ta bayyana ma kana ya ƙulu haddasani yahaya Dan ya kasance yana cewa haddasa haddasani yahaya an muhammadin a da kullum ya zo kawo hadisin sai a je yana cewa haddasa haddasani yahaya an muhammadin sun madda'a ba'adu daga baya sai koma yana da'awa cewa annahu sami'ahu min muhammadin ya ci hadisin kai tsaye daga wurin ainihin muhammad din malamin malamin shi to daga wannan hadisin ne sai malamai suka ce to da mutumin nan kullum ya tashi sai ya ce yahaya ya ba shi hadisi daga muhammad bayan shekaru ko watanni ko tsawon zamani sai kuma aka ji ya cire sunan malamin shi yana cewa malam muhammad din shi ya karantar da ni to shi kenan daga nan ne asirin shi ya tubi na fata an gane sai dai malamai da suka tsaya suka yi nazari kamar manyan malamai irin su al'imamin nawawi sai suka ce haƙiƙanin al'amari a nan ba lallai ne ya zama wannan ne dalilin bayyana ƙaryar shi ba sai dai wannan zai iya zama sanadin da ya kai aka tsaya aka yi binciken gano ƙaryar daga nan domin ta iya yiwuwa ya ji ainihin hadisin a wurin wannan malami ya haya kuma ya sake jin wannan hadisi a wurin wannan malamin malamin nashi muhammad don yakan faru ka yi zamani ɗaya da malaminka da kuma malamin malaminka karatun da malaminka ya karanta maka wata ranka haɗu da malamin da ya karanta da shi kuma kai ma ka sake koyan wannan karatun a wurin shi yana iya faruwa to in haka ta faru kaga kenan karuwaito hadisin ta hanyoyi guda biyu ɗaya hanya aliya ɗaya hanya nazila ɗaya hanyar mai tsawo ɗaya kuma hanyar gajeruwa ita ce ka saba kullum kana ce musu ya haya ya faɗa min cewa muhammad ya faɗa mishi bayan tsawon zamani sai kuma dalili ya kama kai ma ka haɗu da muhammad ɗin sai ka dawo kana cewa muhammad ya karantar da ni to amma malamai suka ce sakamakon faruwar haka sai ta sa malamai suka ce a tashi a bincike game da wannan mutum to da suka tashi suka bincika garin nan ne sai aka gano cewa gaskiya saboda Allah ya bayyana cewa mutumin makaryaci ne ko kun fahimta jama'a ka san dalilin da kan sa a kama mara gaskiya wani lokacin ɗan kaɗan ne daga cikin manya-manyan rashin gaskiya da ya yi a rayuwar shi to sai ka ga wani ɗan dalili kaɗan ya sa an gano shi daga nan kuma sai a gano cewa ashe a baya ma kaza da kaza duk rashin gaskiya ne na fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka imam muslim yace haddathani muhammad ibn abdullah ibn quhbaz قال سميت عبد الله بن عثمان بن خليل جبلا يقول قلت لعبد الله بن المبارك عبد الله بن عثمان بن جبلا إيشي نتم بيمالمنا ميسونا عبد الله بن مبارك نتي من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو على جافة مالا hadisin abdullahi dan amr da na ji kullum kana faɗa mana wai daga wani mutum ne ka ruwaito wannan hadisi mana kullum naji kana cewa abdullahi dan amr dan as sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to wani malami ne ya ruwaito da ya karantar da kai wannan hadisi hadisin shine yawmul fitri yawmul jawaizi ranar sallah rana ce ta kyaututtuka shine lafazin hadisin qala sai malamin na Abdullahi dan Mubarak yace Sulaiman ibn al-Hajjaj malamin da ya karantar da ni shine Sulaiman dan Hajjaj unzur ma bata fi yadika minhu sai ka rinka duban abubuwan da kake sawa a hannunka in dai da gare suka fito ma'ana yanzu abin da yake so ya nuna mishi ai a lokacin da ka ji nake ta faɗin hadisin bana an ambatar wanda ya karantar da ni hadisin ba dan koyi ba sai dan bai halatta a karbi hadisi a wurin shi ba na haka ina ta faɗa muku hadisin ne a matsayin a sanar da ku ba wai a matsayin kafa hujja ba amma tun da ka tambaye ni wane ne ya karantar da ni hadisin to Sulaimanu dan Hajjaj kuma duk hadisin da ya taho daga gare shi in ya faɗo hannunka to kai ka tsantsan jama'a kun fahimta an kawo wannan ne dan a kafa hujja akan cewa a cikin ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da malamin da ya karantar da kai ne in ya gari bai halatta a karbi hadisi a wurin shi ba sai dai wani dalili ne kai ma ya kai ka gare shi wajibi ne ka fito ka ce wani ba a karban hadisi a wurin shi ya kai ma malaman hadisi hatta mahaifansu waɗanda ba su cancanta a karɓi hadisi ba suna bayyanawa mai da al'imamu ali ibn abdullahi ibn al-madini almajiran sai suka tambaye shi alagafata malam mun ji ana cewa mahaifinka abdullahi ibn madini ba a karban hadisi wurin shi sai ya dan yi shiru haka sai ya gyada kai yace gaskiya ne abi ra'ifin la ta'khudhu anhu ce gaskiya ne mahaifina mai rauni ne kar ku karba hadisi a wurin shi wannan magana tana nan a cikin littafin aljarh wa ta'dil da al-imam ibn abi hatim razi da littafin tahzib tahzib da littafin taqrib da littafin ainihin tahzib kalam kamal wallafar al-hafiz al-mizzi Allah maraukakin sarki ya taimaka ya kamata mu tsaya mu waiwayi wannan ainihin wato hadisi don mu tsaya mu tattauna dangane da magana a kan shi na fata an gane hadisin dai ana danganta shi cewa sahabi abdullahi dan Amru dan as shi ne ya ruwaito shi ga kuma yadda lafazin ainihin hadisin yake cewa iza kana yau fitri idan ranar sallah karama ta yi waqafatil mala'ikatu ala a tariq sai ainihin mala'iku sai su tsaya a gefen hanya wana ta sai su rinka shila suna cewa ya ma'asharar musulmi na ya ku musulmi urdu ila rabbin rahimin ku yi gaggawa ku tafi wurin ubangiji mai rahma ya amuru bil khair wanda ke umarni da alheri wa yusibu alaihi aljazil kuma yake sakamako mai yawa game da alherin amarakum fasumtum Allah ya umarce ku cikin watan azumi kun yi azumi wa ata'amtum rabbakum kuma kun ciyar da ubangijinku ma'ana talakawa da kuke ciyarwa don haka faqbalu jawa'izakum ku zo yau ku karbi sakamakon ku kun ji dalilin da yasa ake cewa hadisin ainihin hadisul jawa'iz fa idza sallaw al-ida idan waɗannan musulmi suka sallaci idi na da munadin minas sama sai kuma wani mai shile-shile daga sama yace irji'u ila manazilikum rashidi ku koma gidajenku kuna masu shirya faqad ghufira dhunubukum kulluha an gafarta muku zunubanku gaba daya wa yusamma zalika al-yawm yawmul jawaiz to shi yasa ake kiran wannan rana ranar kyaututtuka saboda kyautar lada da alherai da Allah ya masallata kun ji yadda hadisin yake jama'a qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi idan ba ku manta ba tun a farkon shimfidar karatun littafin nan na ce mana imam nawawi yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi wannan ainihin wato hadisi shari ma damar karatunmu ga wannan littafi ka ji mun ce nawawi ya ce to ka je ka duba wannan littafi al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj mujalladi tara juz'i goma sha takwas al-imam nawawi ya rairayo shi daga sharhin alqadi iyal mai suna ikmalul mu'lim bi sharhi sahihi muslim wanda shi kuma alqadi iyal ya ƙarasa ko ya cikasa sharhin da al-imam allamatul maziri ya fara ne ya sanya mishi al-mu'lim bi sharhi muslim ya fara shi sai ya rasu alqadi iyal ya zo ya ƙarasa shi imam nawawi kuma da ya zo sai ya rairaye shi sai ya sake gina wani sharhi a kan shi ga abin da al-imam nawawi ya faɗi ya ce wa hadal hadith رويناه في fi المستقصي في فوائل المسجد الأقصى wannan ainihin hadisi mun ruwaito shi ne daga littafin al-mustaqsi fi fada'il al-masjid al-aqsa تصنيف الحافظ أبي محمد ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى والجوائز جمع جائزة وهي العطاء انتهى كنت مجانا إمام النووي إمام النووي يتي أتكن ونن للتافي يساموش أم فهمت يا جماعة قال الجامع عفى الله تعالى عنه hadal hadith min riwayat ibn asakir lam ajidhu babban malami muhammad ali adam ya ce to wannan hadisi bai gan shi ba ko kuma ya bincika bai same shi a cikin hadisan da al'imamu ibn asakirin ya ruwaito ba hatta an zura fi isnadi yadda zan duba ainihin isnadi shi wa zahiri ya ce sai dai a zahiri annahu da'ifun hadisi ne mai rauni me yasa gashi ya ce bai ga isnadin shi ba amma sai ya ce a zahiri hadisin yana da rauni sai ya ce wa da auradahu an-nawawi bi sighati ruwiya saboda haka nawa da ya tashi sai kawo shi da siga ta ruwiya saboda nawa shi da kanshi a cikin littafin shi al sharhul muhazzab yana cewa na daga cikin sigogi da ake gabatar da hadisi mai rauni a ce ruwiya hukiya kala. na fata an gane don haka sai malam ya ce fatanabba sai ka tsaya sai ka faɗaka amma sai ce wa wajen wajadtuhu fi min hadisi aus al-ansari sai dai wannan hadisi na same shi aus al-ansari ya ruwaito shi wa huwa ma akhrajahu al-hafiz abul qasim at-tabarani rahimahullahu ta'ala fil mu'jam al-kabir yace yana daga cikin hadisan da al-imam at-tabarani ya ruwaito Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir a mujalladi na farko shafi na 226 min tariki yahya ibn bukairin yace haddathana umar ibn shamr an jabir an abi zubairi an sa'id ibn aus al-ansari an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير من جد لفظ cewa idan gari ya waye ranar karamar sallah sai mala'iku su tsaitsaya a kan hanyoyi suna shela cewa ya ku musulmi ku yi gaggawa ku isa ga ubangiji mai karimci wanda ike yin kyaututtuka na alheri sun mai sibo alaihi aljazil sannan kuma ya ba da lada a kan wannan ainihin wato alkhairai mai yawa laqad umirtum bi qiyamil layli cikin watan azumi an umarce ku da yin ainihin sallolin dare kun tashi kun yi wa umurtum bi siyamin nahari fasumtum da rana kuma an umarce ku da yin azumi kun azumta wa ta'amtum wa ata'amtum rabbakum faqbudu jawaizakum sannan kuma kun ciyar da ubangijin ku wato ta hanyar bayar da zakafin da kai dan haka yau ku zo ku karbi sakamakon ku fa idza sallayna da munadin idan kuma suka yi sallar idi sai wani mai shela ya sake shela ya ce ala inna rabbakum qad ghafara lakum ubangijin ku ya gafarta muku farji'u rashidina iran ila rihalikum sai ku koma cikin shirya zuwa ga gidajenku fa huwa yawmul ja'iza yau wani yini ne yinin kyauta da tukuici wa yusamma zalikal yawm fi sama yawmul ja'iza har a can sama ma abin da ake kiran wannan rana ita ce ranar kyaututtuka da tukuici kun ji yadda wannan hadisi ya zo a cikin riwaya al-imam tabarani ina fata an gano sai ya ce وفي إسناده عمرو بن شمر متروك الحديث أتكين إسناد وانا حديثي أقول متن ميسونا عمرو بن شمر ما لمن حديثي سن أينهن واتيدا وانا أينهن واتو متن وجابر الجعفي دكما جابر الجعفي شما متروك أيضا عند الجمهور mafi yawancin malamai suka ce shi ma abin aiwatsi da shi ne wasihi matsala ta uku da ke cikin wannan hadisi an anatu abu zubair al'imamu abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadris mudallisi ne in ya ce an ba a karɓe kuma a cikin wannan isnadi da makaranta kun ji ce an naka wannan hadisi yana da aƙallan matsaloli guda uku matsalar farko ita ce amr ɗan shamir matsala ta biyu jabir alju'afi. matsala ta uku an ana ta abu da gashi kuma almajirin shi da ke ciki ba laifi dan sa'ad bane ثم أخرجه بإسناد آخر وفيه من لا يعرفون sannan kuma imam tabarani sai sake ruwaito wannan hadisin da wani isnadi shi kuma wannan isnadi yana cike da mutanen da dungurungun ma malaman hadisi ba su san su ba dan haka dai malam yace wal hasil maganar gaskiya ita ce annal haditha da'ifun jiddan wannan hadisi mai rauni ne kwarai da gaske انظر ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى yace dan neman ƙarin bayani ka koma ka duba littafin at-targhib wa tarhib wato da'if at-targhib wa tarhib mujalladi na farko shafi na 335 wanda wallafar babban malami Muhammad Nasiruddin al Allah ya gafarta haka jama'ar musulmi kun ji wannan mutum dama ya yi wa malamin shi tambaya ne ibn mubarak na ji kullum kana faɗin hadisi kaza waye karantar da kai hadisin ne sai ce wani ne ya karantar da ni kuma lallai duk hadisin da ya faɗo hannunka in dai daga riwaya wani ne to kai taka tsantsan ka kakkaɓa hannunka daga gare shi an fahimta jama'a na'am kenan hatta malaman su in suna da kuskure a cikin ainihin riwaya ba sa ainihin rufawa suna ainihin bayyana wannan magana ita ce daidai na fata an gani gashi ne ce suleiman ibn hajjar shekul liddara wardi la yu'raf adabuhu fi ahli ta'if wa naqala an al-uqayli annahu qala al-ghalib ala hadithihi al-waham wa dhakara lahu al-bukhari fi tarikh hadithan thumma qala la yutaba alayhi wa dhakara ibn hibban fi thiqat وقال يروي عن وقد روى محمد abdullahi عبد الله ابن عمرو ibnu عثمان ابن عفان وروى عنه ابن المبارك bayanin da malamai suka yi shine kaji irin maganganun da malamai suka faɗi a kan shi al zahabi a cikin littafin mizanul itidal yace wannan mutum ba a san shi ba mana suka ce ba san shi ba imma ba a san shi ba dungurungun sunan kawai aka ji ko kuma an san shi halin shi ne ba a sani ba sannan ainihin ukaili shi kuwa cewa ake galibin hadisan wannan mutum za ka samu rudani ne a ciki imam bukhari ya faɗi a cikin littafin attarihul kabir ya ce wannan mutum ga hadisin shi kwaya ɗaya kuma shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisi ba a samu wani wanda ya taɓa ruwaito irin wannan hadisi ba sai shi kaga wanda yake tabbatar da cewa ashe daga ciki malamai magabata sukan yi riwaya su da kansu wani lokacin a wurin waɗannan mutanen masu rauni amma suna bayyanawa an fahimta jama'a to yana daga abin da muke ta ƙoƙarin a fahimta a wannan shimfiɗar don har yanzu fa jama'a ba a fara karatun littafin sahihu muslim din ba muƙaddima ce da imamu muslim yake bayyana irin yadda malamai suke tacewa da tantancewa da kuma cewa a fito cikin jama'a ana bayyana munanan halin mutanen da suke miyagu ne ba don a ci mutuncin su ba sai don a kyamaci riwayoyin da suke karbowa wannan ba wai mustahabbi ba wajibi ne ma in ba kumanta ba haka muka karanto a baya domin kariya ce ga shari'ar musulunci na fata an gane imam muslim ya sake cewa qala ibn quhzaf wa sami'tu wahab zam'a wato da isnadin farko din can ka jikin kenan yace ibn quhzaz yake cewa ji ainihin wahab dan zam'a yadhkuru an sufyan ibn abdulmalik kala kala abdullahi qala abdullah ya'ni ibn al-mubarak Ra'aitu rawh ibn Hutaifin Abdullahi dan mubarak har wa yau yace na ga rawh ɗan Hutaif sahibad dam wanda ake ce da shi sahibar dam wato hadisi ne ya ruwaito wanda hadisin ke cewa idan faɗin jini ya kai faɗin kwabo don aka yi sallah da wannan tufafi sai an sake sallah hadisi ne zan karanto mana ne mana bayani da hausa ne me yasa ake ce mishi sahibu dam ya ruwaito hadisu dam ne hadisin da ke bayyana cewa idan jini ya zuba a jikin rigarka in ya kai faɗin kwabo ne mana ne da hausan mu ta mu 'yan najeriya ina fata an gane a ce ya ɗan yi faɗi haka to suka ce to matuƙar ya kai faɗin haka to sai ka sake wannan sallar to mutumin da ya ruwaito wannan ainihin hadisi sunan shi rawh dan wutaif shine suke ce mishi sahibar dam qadra dirham wato wanda ya ruwaito hadisin jini in ya kai faɗin dirhami asali ne suke nufi da dirhami dirhamin ma ba dirhami na kwabo suke nufi ba sai ka yi karatun fiqhu ne zaka san me suke nufi da dirham din sukan kira shi ad-dirham al a ainihin daidai cinya wato hannun gaba daidai cinyar alfadari akan ga wani sashi haka kamar fadin kwabo ya kwaikwaye to wannan wurin sukan kira shi dirham dirham saboda a zahiri ya soye kamar fadin kwabo ko kuma fadin taro ko fadin anini ina fata an gane to don haka sai sukan kwatanta cewa idan jini ya kai faɗin dirham idan jini ya kai faɗin kwabo ko faɗin sile ko faɗin taro ko faɗin amini ko makamantan haka kuɗaɗe ne na ƙarfe wa wanda aka haife shi kwanan nan bai san me ake magana ba sai dai a ce mishi kwandala kwandalan ma mai yawa bai taba ganin ta ba ko katafawa waɗannan 'yan ƙananan kuɗaɗe ina fata an gane to ne sai ainihin wato nake tambayar malamina in ji shi ainihin Sufyan dan Abdulmalik. Ya ce Abdullahi dan Mubarak shin ka ga ainihin wato Rauh dan Hutayf an fahimta kala Abdullahi haka ne يعني ابن المبارك رأيت روح ابن غطيف عبد الله بن مبارك يتي ga wannan mutum روح ɗan غطيف صاحب الدم قبر الدرهم wanda ya ruwaito hadisin da ke bayyana jini idan faɗin shi ya kai faɗin sile wajalastu ilaihi majlisan kuma na zauna a makarantar shi ma na ji karatun shi faja'altu astahayi min ashabi an yarauni jalisan ma'au abdullahi dan mubarak ya ce wallahi sai da na rinka jin kunyar abokaina da ɗalibaina a ce sun ganni ina zaune ma a makarantar shi kurha hadisihi saboda kyamatar hadisin shi da nake amma ga wanda ya san tsarin malaman hadisi asalin malaman hadisi suna aiki ne irin yadda 'yan jaridu a yau suke aiki za ka iya ganin ɗan jarida ranar juma'a ya je masallacin juma'a ɗakko rahoto ranar lahadi kuma za ka iya ganin shi a coci ya je ɗakko rahoto to malaman hadisi wannan shine aikinsu sukan yawo makarantu makarantu domin su rinka gane kimar malamin da kuma kimar ilimin shi ba lallai wai don sun je koyo karatu ba saboda wata rana su za a sa rai za su fito su bayyana wa duniya malam wane menene matsayin shi yaya nagartar karatun shi idan ba su je ba fa 'yan jarida su ake sa rai su fito su yi bayani menene ake a masallaci kaza me ake a coci kaza su za su bayyana wa duniya idan ba su je ba fa shi yasa al'amarin yake da wahala ga ɗaliban ilimi na yanzu waɗanda ake kiransu ustazai waɗanda saboda tsabar kyama da tsantseni ba sa iya sakin jikinsu su shiga wasu wurare sakamakon wannan za ka ga ustazai a yau in aka zo wajen bayanai dangane da keke da keken fito da gaskiyar al'amura sai ka same su empty ba ka iya samun komai a wurinsu domin su duk malamin da ka gan su wurin shi to sai wanda aƙidarsu da komi nashi ya yi daidai da nasu amma malaman hadisi ko ina suke shiga don haka sai ka ga malaman hadisi yadda suka san malaman sunna haka suka san malaman bidi'a. ya za su iya wannan idan kawai sun tsaya ne ba ruwansu da malaman bid'a dole ka je ka zauna da shi ka tattauna da shi ka ɗauko mas'ala mas'alar da ita ce take haɗa shi da malaman sunna ku tattauna ka ji daga bakin shi me yake cewa ba wai me aka ce ya ce ba idan ka je gaba ka karar ka karar da tabbas saboda zaka ce shi ya gaya maka shi ya ce kaza ko kun fahimta jama'a to duk wanda yake fatan ya zama malamin hadisi fa dole sai yayi wannan wannan irin kyama da tsantseni duk sai ka cire ta yan shi'a suna taro za a ganka a wurin kaji yan maulidi suna yi za ka je ana faila za ka je za a tafi kaulaha ka biya kudin jirgi a je da kai za a je vatican ka biya kudin jirgi a je vatican da kai i eh? saboda in ka zo za ka yi bayani ba za ka yi bayani ne daga baya wani ya ce abin da ka faɗa ba haka yake ba malaman hadisi haka suke duk waɗannan maganganun da suke faɗe su ce wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne in suka faɗa baram in an je an bincika sai ka ji haka ne gashi nan kana ganin ɗazu sai ka ji an ce kaza in muka je muka binciko cikin manya-manyan tafan duniya malamai sai ka ji abin da wannan ya faɗi shine waɗansa sauran suka faɗi saboda mai asali bai faɗa ba sai dan ya je ya gani amma ka ji shi da kanshi Abdullahi dan Mubarak yace amma fa da na zauna ni kaina na tsargi kaina saboda ina kyamar kada abokaina da ɗaliban ilimi da malaman gari su ganni a ce kai ɗin kana zuwa wurin wane kai ma ya ce amma ni na san me kai jama'a kun fahimta to kenan daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke bi suke samo ainihin bayanai ingantattu na gaskiya shine ne confrontation ko kuma interaction one on one za su je su zauna da kai su yi hira da kai su tattauna wannan yana daga cikin abubuwan da kamar yadda nake faɗi a yau ɗaliban ilimi da malamai suka rasa ke sa sai zo ya hau duro yana ta maganganu yana ta maganganu sai abu shirme yake faɗi me yasa maganganun ba ya ji su daga wanda yake dangantawa ba ne wani ne wanda shi wani da yake faɗa mai maƙiyin wancan din ne amma da ya je ya zauna da shi shi da kanshi zai iya jin menene gaskiyar abu an fahimta jama'a na haka ku kiyaye wannan manhaji ne na malaman hadisi ku ustazan zamani wannan da kuka ɗauka wani abu ne wanda ku za ku kare kanku ina kuka samo shi amma malaman hadisi da ɗaliban ilimi a wancan lokaci suna shiga duk wani surkuki ne su je su gano bayanai na gaskiya zo su fada wa duniya wannan shine aikin malaman hadisi walillahi darruhum wa alallahi shukuruhu malam yake cewa kun dai ji dangane da wannan ainihin mutum ke an fahimta jama'a to kun ji maganan nan da wannan ya ruwaito ta ko ina so kamar yadda kuka ji ibn mubarak ya ishara game da yana kyamar a gan shi ma a wannan wurin majalisin malamin saboda halin da wannan malami yake da shi na so in dan karanto mana kaɗan daga cikin abubuwan da al-imam al-hafiz az-zahabi ya faɗi a cikin littafin al i'tidal yace rawf ibn ghutay غطيف عباده في أهل الجزيرة ibn ma'in yahya ibn ma'in yace mutum ne mai rauni kwarai da gaske wa qala an-nasa'i wa al-imam an-nasa'i yace matrukun an yi watsi da shi وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بركة حديث دا أكي دنغم تاشي دشي أصل حديث دا يدي دعوة يا رويتو شيني دا أبو سلمة دان عبد الرحمن دا أبو هريرة شيكو أبو هريرة دا النبي صلى الله عليه وسلم وي أكتي النبي أتي تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم idan musulmi ya yi sallah da tufafin da yake akwai jini gwargwadon faɗin da ya kai faɗin sile ko kwabo to sai ya sake ainihin wannan sallah mana yace in farada bihi anhu al-qasim ibn malik al-muzani almajirin da kadai ya ruwaito wannan hadisi daga rawahu dan hutayf sunan shi al-qasim dan malik al-muzani wa rawa nasr ibn hammad ahad at-talaqa anhu عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث har wa yau an sake samu ainihin wata riwayar ita ma daga wannan dai rauhu dan ubai cewar wai zuhri ya ce daga ainihin sa'id ibnu abi Sa'id al-maqburi daga abu huraira wai annabi ya ce ba a zuwa gaida mara lafiya sai bayan ya kwanta rashin lafiya da kwana uku ka ji wani hadisin kuma wa kataba al-hafiz fi lisan al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya rubuta a cikin littafin lisanul mizan jama'a waɗannan littattafan da muke ta faɗi fa su ne jibgi a nan a bayanmu waɗanda muka tara su kuma dan tsaya in yi wani tambihi wanda yake lokaci zuwa lokaci zan rinka yin wannan tambihi ga waɗanda suke jiwo waɗannan karatuttuka daga nesa ba a cikin masallaci ne ake karatun ba asali karatuttukanmu da muke a cikin azuzuwa ne ko kuma ɗakunan taro waɗanda dukkanin azuzuwanmu da dukkanin ɗakunan tarurrukanmu a yadda muka tsara cika su za a yi da littafai kuma hikimar haka ita ce Allah maɗaukakin sarki shine shaida saboda tun farko haka dama majalisu suke na malaman ainihin hadisi a da. haka kuma duk wata makaranta da za ka je ka karanta tarihinta makarantar darul hadis tun shekara dubu da wani abu da ta wuce ka ji an kafa makaranta darul hadis cika ta ake da littafai kuma a tsakiyar littattafan ake karatu saboda in te daga daga bahaushe ya ce na ƙurya kasha kashi yanzu wani littafi yanzu wannan fi tarihin madarus yana ɗauke da tarihin makarantun duniya kaf na musulunci da aka su har zuwa shekara ɗari bakwai ta farkon musulunci a cikin wannan littafi za ka samu tarihin makarantu darul hadis darul hadis darul hadis a nan ne mai yiwa in ka karanta za ka fara gano wannan fikirar mu ta kafa darul hadis da kuma yaya ake gina darul hadis ba makaranta ce gama gari kowace irin makaranta ba saboda haka karatuttukan da muke nan kewaye muke da littafai zankabe kuma duk littattafan nan da muke faɗi jama'a alhamdulillahi kewaye muke da su misali yanzu ɗauki littafin na ita ka gan shi nan ɗauki littafin lisanul mizan ka gan shi nan ɗauki littafin tahzibul kamal ka gan su nan duk waɗannan littafan su ne a bayan mu asalin abin da ke kawo haka shine saɓanin lokacin da wasu kasusuwa namu na dvd suka fara bayyana ana ganin ainihin wato littafai a baya sai wani yana cewa wai dubu ana sa a nuna mana littafai ne shine wani yake faɗin sai na ce a ba haka bane mun nuna littafai wace riba ba riba za mu samu don mun nuna littafi littafi kayan kuɗi ne tangaran ne balle a ce tana da samiru da tangaran da saiti ɗari a ɗakin ta kana buƙatar ne tukuna ka karanta wannan littafin ka ga me ake nufi da darul hadith darul hadith din is not an ordinary name for an ordinary school rather is an is a, is a, is a special name for special schools with special purposes in ka ji an kafa makaranta an sa mata darul hadith makaranta ce ta musamman ba irin makaranta ce za ga an ce misbahuddini ko al-islamiyya kaza ko kaza ko kaza ba a'a makaranta ce ala manhajil muhaddisin al-qudama malaman hadisi tun na da haka suke kafa makarantu amma akwai wasu tsare-tsare kamar ka ji an kafa makaranta ne an sa mata polytechnic kar ka ɗauka wai polytechnic kawai ordinary makaranta ce wata irin makaranta ce ta musamman ta sha bamban da university ta sha bamban da fce ta sha bamban da duk wata makaranta kana nan kuma sai ka ji ga wata kuma ita ba poli ba moni monitechnic ita ma kuma wata irin makaranta ce to kawai ka je ka ga wasu irin abubuwa cikin polytechnic ka ce a ah, yo za a nuna mana suna da katafilu ne a'a ba haka ba ne wata irin makaranta ce da ake koyar da wasu irin abubuwa a wurin so haka makarantar mu darul hadith mun kafa ta ne don mu kwaikwayi waɗanda suka gabace mu fiye da shekara dubu a wannan fage na karantar da sunna da yada ta saboda haka duk inda za ka ga muna karatu kaf a makarantar nan insha Allah ta'ala haka za ka gan shi cike da littattafai har abada so duk wasu kasusuwa namu da kake gani a da ɗayan abu biyu ne imma a wasu masallatai muke ba a cikin darul hadith ba ko kuma a darul hadisi ɗin ne ake yi amma kafin a kammala ginin ta, amma ko da muke cikin temporary side na rumfar kwano to haka wurin yake da waɗannan littattafai ɗin kuma ba an sa su dan ado ba ne a an sa su ne kamar yadda za a je a ɗauki hoton baka bakanike ne eh a ga sufanu ko mahauci a gan shi da wuƙaƙe iri-iri eh kalubale da yawa ga kanmu da kuma wasu ta iya yiwa wannan kalubale mu kanmu wani lokacin ana cikin karatu karatun ya zama mana kalubale sai mu tsaya sai mun nemi warware wannan kalubalen to waɗannan su ne kayan aiki ta iya yiwa wani lokaci muna karatu sai karatu ya karatu sai wani ya ji mun faɗi wata magana bai amintu da ita ba duk maganar da muke faɗi littattafan suna cikin makarantar sai a tashi a ɗauko in baya wannan labiri yana wancan labiri shi yasa daga cikin jeren jiyar kantocin nan nan da mako guda an ka zo akwai kantar da za ganta tun daga sama har ƙasa babul ne zan kuwa lamunce maka babu cocin da ba za ta samu babul ɗinta a wurin saboda ka gan graduate ne na missionary school in na rikice yanzu da babul kuma sai ka ce ina aka kwana to kaga wata rana matsala ba ta iya faruwa daga wuta su za su ce sun ji muna yawan magana ba su zo sai mu ce mara ba su zo haka suka wa annabi suka ce sun je na yawan magana a kansu za su zo annabi ya ce su zo suka zo kusan su ɗari biyu aka sauke su cikin masallaci a dafa musu abinci su ci su sha a basu katifu da shimfiɗu su yi wanka su gyara jikinsu da ya waye a gaisa a ci gaba da muƙabala su ne nasara na jiran daga sabon saudiya yau ga su su ne musulmi kaf musulmi ne a wurin ba kiristan ko ɗaya duk sun musulunta su ta nuna da kake ji duk su ne saboda haka muna zaune din nan wata ran wani rabon ba zai iya shigowa ya ce ya ji muna bayani dangane da addinin kirista ba haka abin yake ba sai mu ce mishi mara ba ya zo ya zauna sai mu buɗe me madogaran mu ta sa muka faɗi sai mu buɗe in ba haka ba sai ce to shi kuma a ɗauko karatu daga wuri kaza kowace irin bible ce inda turanci ne inda larabci ne inda hausa ne inda yarabanci ne inda inyamuranci ne idan roman catholic ne idan dan anglican ne ko kowace iri ka a makarantar nan akwai the most latest bible da ke shigowa najeriya jama'a muna iya samun shi cikin kwana bakwai in ya shigo gaskiyar lamari da gaske muke jama'a saboda haka ko kun ji muna faɗin littattafai ba muna faɗin littattafai ba ne don mu faɗi a san muna da littafi ba abin da zai kai ni mai alfahari da littafi ina fata an gane littafi ba abin alfahari ba amma kayan aiki ne kamar da zaka je ka samu sarkin fawa ya tara wukaki ai da yake wawwasa wannan ba kai da ka zo yankan naman ne zai yanki cinyar ka ba haka ne ko ba haka ba ina so ya nuna ma a shirye yake yanka maka na nawa kake so da an fara ciniki sai ga ya fara kokas kokas tun kafin a ƙara ciniki haka ne sai ga wani lokacin ma kafin a sallama ya sharɓu ya ce duba ai ba wai sai yake nuna maka ya iya bane a sana'a shi ce kawai to da haka nesa ne na karatu irin waɗanda ke bin manhaji irin namu don haka in irin manhajinmu ne to haka ake tuntun ina fata an gane sai sa ga malamanmu da suka karantar da mu a kasashen duniya hatta masallatai ba wai makarantu ba hatta masallatan da suke karantarwa a cikin masallatan za ka ga zanƙama suke da littafai zankame yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani littafi da za a neme shi kaf ba a same shi a ciki ba yadda in ta turke a nan ba sai an tafi labirari a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka za ka shiga cikin madina ko makka masallatai ƙanana ne malamai suna karatu a ciki sai ga an buga kanta an kawo ɗirka ɗirka littafai an ajiye ka zo kai nazari sannan kuma in ta yi daga daga sai a koma cikinsu haka al'amarin yake Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da jama'a kun ji dai bayani dangane da ainihin wato wannan mutum kun ji abin da malamai suka faɗi dangane da rawu dan gufai ya haya dan ma'in ya raina tashi kwarai da gaske imamun nasa'i ya ce an yi watsi da shi asalin dai hadisin da ya ruwaito kun ji wannan lafazi an gane to alhafiz zahabi a cikin wannan littafi nashi mai suna lisanul mizan بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر الأسقلاني بعد أن ذكر كلام الذهب wato asalin abin da ya faru jama'a a lokacin da al'imamu zahab ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi mizanu itibal fi naqabir rijal yana magana dangane da mazajen hadisi ne musamman masu rauni da waɗanda aka tuhumce su da raunin kuma raunin ya tabbata ko bai tabbata ba bayan kama ainihin shekaru ɗari biyu sai kuma wannan malami ya taso al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani sai yayi wa wannan littafi kamar matsayin sharhi ko ta'aliki shine ya sanya ya sa mishi lisanul mizan ina fata an gane to da al-imam ibn hajar ya kawo maganar zahabi sai ya ce ma nasuhu وروى عنه أيضا محمد بن ربيعة قاله أبو حاتم وقوله إن القاسم بن مالك تفرد به ليس كذلك إنكم أنت أبا أبايا من جتوى alƙasin ɗan malik ne kaɗai ya taɓa ruwaito wannan hadisi a wurin wancan mutum mai suna rau a cikin sharhin ibnu hajar sai ce a gaskiyar lamari magana ba haka take ba domin an samu muhammad ɗan rabi'a ma ya ruwaito hadisi da gare shi fakas zakar ibnu anna أن alqasim rawahu an عن yace يتي الإمام ibnu adiyin ya ambaci cewa ai banda alqasim ma. an samu wani waya riwaya daga wurin ainihin wato shi rauh din littafin ibnu adiyin al-jurjani shi kuma gashi can mujalladi ainihin wato takwas ne na fata an gani sannan sai ce wa zakara dara qutni fil ilal al-imam dara qutni kuma a cikin littafin shi al-ilal shi ma littafin ilal kaga gashi can wato yadda ake idan aka shirya littattafai a jikin kanta za a bi za a yi kodin su ne a bisa ka'ida ta ilimin library of information science tun aka zo aka yi kodin ɗinsu kai saboda naci da sabawa da karanta su gaba ɗaya ka za ta iya haddace ina suke gaba ɗaya da an ce littafi ka ba kawai ba sai ka dubi wani rubutu ba ka san da za ka ɗauko yanzu ba ka saba da sa loma a bakin ka ba to ko a duhu ka taɓa yin kuskure shi ne ka ga sabo ne ba ma kod ba ne noma an ka zo ɗibo ta kasa baka taba kai ta hanci ba ko a duhu ne baka taba kai ta ido ba ka san da saboda mai sabo ne ya saba da saitin ka san da ba ta shi haka abin yake sabo turken wawa ba haushe yake Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai yake cewa al-Imam ad-Darqutni shi ma yace anna Anas ibn Amr al-Ijli tabahu ar-Rawh har wayo an samu ainihin wato Anas dan amur al shi ma ya ruwaito irin wannan riwaya daga rawa. wato gaskiyar lamari rauhu duk da cewa ba a karɓar hadisi wurin shi mutumin banza ne amma almajirin shi ba guda ɗaya bane akalla kafinan akwai guda uku wa qala to amma sai dara kutumi kuma sai yace munkarul hadisi jiddan shi rauhu dan rufais din nan da ya rawaito cewa idan jini ya kai fadin kwabo to in kai sallah da shi a jika sai ka sake sallah yace to wannan mutum mai rauni ne kwarai da gaske wa zakara al-bukhari fi tarikh al-kabir Al'imamin bukhari shi ta da yazo cikin littafin at-tarikh al-kabir cewa yi hadithuhu munkar hadithuhu wa qala sai yace hadha batil sai yace wannan ainihin wato hadisi batacce ne littafin al-imam al-bukhari kuma ba inda za ka ainihin neme shi at-tarikh al na al-imam bukhari na fata an ne za same shi wajen mujalladi tara na fata an tare da al-awsat insha Allah ta'ala sa'an nan sai malam yake cewa wa qala abu hatim abu hatim yace laisa bi thiqa rahu dan ba amintacce bane wa qala saji al-allamatu saji yace munkarul hadith mutumin nan hadisin shi munkari har yau dai fa kar ku manta jama'a karatun namu dama waɗannan irin matsalolin ne muka kukkulla alƙawarin za a tattauna akai shine ne bayani dangane da tona asirin mutanen da suke mutanen banza ne a hadisi da waɗanda ke ruwaito labarai da tarihi da kuma bayani dangane da cewa malaman hadisi da suka gabata su ma an ruwaito haka daga gare su wannan duk sharar fage ce fa har wa yau ta karatun sahihu muslim din Allah madaukakin sarki ya taimaka mas'alatu sai malam Muhammad Ali Adam sai ce to ga mas'ala قد تبين بما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قبر الدرهم حديث باطل ولا يصلح الاحتجاج به bayanan da aka gabatar sun tabbatar maka da cewa hadisin nan da ake cewa jini idan ya kai faɗin kwabo ko taro ko sile to ana sake sallah saboda ya zuba a jikin tufafi idan an yi sallar da shi sai ce to bayanan nan sun tabbatar maka da cewa hadisin bai inganta ba bai halatta a yi hujja da shi ba ثم إن أهل العلم اختلفوا في من صلى حاملا للنجاسة ina son cewa wannan hadisin kuma shi yasa malaman fiqh wata matsala ta taso cikin su ka karanta matsala tun daga iziya har risala har sauran tafan fiqh na maliki a nan kurkusa shin menene gwargwadon najasar da za ka gani a jikin tufafinka bayan ka idar da sallah a ce ka sake sallah misali kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallan la'asar da kai ɗazu sai ka ga jini haka a jikin tufafinka ko sai ka ga kashi haka to yaya gwargwadon yadda in ya kasance ka riga kai sallar da shi ba ka sake sallah yace to malamai sai suka yi saɓani hal tajibu alaihi al-i'adatu am la shin ramuwar ma ta wajaba akan shi ko bata wajaba ba don dai ka ji hadisin bai inganta ba hadisin da ake hujja da shi ga waɗanda suke hujja da shi su ne 'yan mazabin ahnaf da wasu daga cikin mazabin malikiya kaga hadisin bai tabbata ba to ina aka kwana dangane da mas'alar a yanzu idan ba za ka idar da sallah sai ka ga cewa akwai najasa a jikin tufafin da kai sallah da shi sai ce qala al-imam abubakar ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-awsat babban malami al'imamu abubakar ibn al-munzir malamin mai risala ne ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al'aufar a mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da uku ya ce ikhtalafu fi saubi yusalli fihi al-mar'u mutumin da ya salla da tufafi thumma ya'lamu ba'da salati bi najasatin kanat fihi bayan ya gama sallar sai kuma ya ga wata najasa a jikin tufafin faƙalar ta'ifa wasu malamai suka ce la i'adata alaihi ba zai sake sallar ba wa hada qaulu ibn umar daga cikin malaman sahabbai abdullahi dan umar ya faɗi haka wa ata daga cikin tabi'a akwai ata wa ibn musayyib da al-imam sa'id ibn musayyib wa tawus wa salim wa mujahid wa sha'bi wa zuhri wa nakhai hasan wa yahya al-ansari wal auza'i wa ishaq wa abi saurin kaga waɗannan manya-manyan malaman fiqhun duniya tun daga cikin sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina su suka ce idan har musulmi ya idar da sallah sai bayan ya idan ne ya ga najasa a jikin tufafi sallar shi ta yi sai dai ya wanke wannan najasa saboda sallolin gaba ta ji maganar farko kala malam abubakar ibn al ya ce wa aujaba ta'ifatun alaihi al-i'ada amma wasu malamai sai suka ce a'a sai ya sake sallah wa mimman aujaba alaihi al-i'ada abu qilaba daga cikin waɗanda suka ce wajibi ne ya sake sallah cikin tabi'ai akwai al-imamu abu qilaba tabi'i ne da shafi'i wa ahmad da al-imamu shafi'i da ahmad cikin malaman fiqh shahararru wa qala al-hakam yu'idu ahabba ilayya al hakan shi kuma sai ya ce to ni dai na fi so ya sake to ma'anar wannan magana ita ce in ya sake to wafi in bai sake ba to ba haka aka so ba a fahimtar al'imamul hakan. al-hakam wa fi a ƙarƙashin wannan kuma akwai wata magana ta uku wa huwa an yi da silwakti ita ce zai sake idan akwai sauran lokaci akan haka malikiya suke sai suka ce su malaman malikiya wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila suka ce duk inda ka ji an ce ka sake sallah din da sauran lokaci to sake sallah din mustahabbi ne ba dole ba bari mu fassara wannan magana da Hausa don a fahimce ta abinda suke cewa ita ce ka'idar da sallar ka tala asar karfe hudu ko karfe uku da rabi kana juyawa sai ka ga najasa a jikin tufafinka sai kaga akwai sauran lokacin sallar la'asar to sai suka ce ka sake amma sakewar ba dole ba ce in ka sake ya fi in ba ka sake ba ba komai shine ma'anar al'i'adatu fil waqti idan ku a ce kana sallama sallar la'asar a ƙarƙashin wannan maganar tasu sai ya ganga rana ta faɗi shi shikenan lokaci ya gama fita gaba ɗaya to a nan ba mustahabbi ne ma ka sake ka ji fassarar maganar malam yace wa laisa alaihi idza faraja alwaqt waqt an yu'ida shine gashi sai suka faɗi cewa in har lokaci ya fita to wannan san ba zai sake ba haka za kala rabi'a haka malam rabi'atun ra'ayi malamin imamu malik ya faɗi wa malikun haka shi kanshi imamu malik ya faɗi imamin mazhabi wa qala al-hasan basri shi cewa ya yu'idu ko da lokaci ya fita sai ya rama sallar to jama'a kun ji waɗannan maganganu wa min hujjati man لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري yadda ake yin al'amarin jama'a ba wai kawai a ce mana malamai sun yi saɓani sai ce duk wanda ka ɗauka ya yi a'a dole ne sai kuma a dawo a dubi maganar kowane malami ne hujjar shi yaya inganci da nagartar hujjar sannan yaya dodonta wajen kafa hujja sannan yaya take in an gwada da maganar wani malami da hujjar wani malami saboda malami in shi kaɗai ne yana da gauni yana da ƙarfin hujja amma aka haɗa shi da wani a lokacin ne ake iya gane yaya nagartar shi kamar yadda bahaushe ya ce doki shi kaɗai a fili yana da gudu ba ka gane gudun doki ko gudun babur ka ga mutum da tsohon jinken ɗin shi ya bashi wuta ya ba a guje karkai saurin cewa babur ɗin yana da gudu a haɗa su su biyu ka gani ina fata an gane to haka a musulunci jama'a ba a shi kai hikaito maganganun malamai kawai sai an yi ƙoƙarin kawo dalilai aƙalla na kowane ɓangare sannan sai a ce almuwazanatu tuwatar a gwada maganar kowa da ƙarfin dalilin kowa sannan a iya gane gaskiya haka ake wannan shi ake kira alfikhul muqaran al-fiqh al-muqaran comparative jurisprudence duk wanda ya karanta shari'a ko ya karanta civil law kai ko commercial law ka karanta suna practicing irin wannan a kawo maka magana wannan a kawo maka magana wannan sannan a auna maganganun kowa sannan a karkata ga wadda maganar shi take da karfin dalili ne suke cewa inna ma yu'rafu al-haq bi annahu al-haq babu rijal ana gane gaskiya ne saboda dalilanta na gaskiya da take da su ba wai saboda wane ne ya faɗi ba na fata an gwani. malaman da suka ce in kayi sallah daga baya ya bayyana cewa akwai najasa a jikin tufafinka ba za ka sake ba hujjarsu suka ce hadisi ne daga sahabi abu sa'id al-khudri an أخرج بسنده عن an abi عن أبي سعيد قال بينما رسول الله صلى alaihi عليه وسلم إذ وضعنا عليه عن يساره فخلع القوم نعالهم فترى النبي أنا تكين صلى بتاكلمي في أكا قيا قطي تاكلم الناش يا أجي حقو قريش صلى الله عليه وآله وسلم جماعة مسلمي دسنا بنش صلى قوة بتاكلمي أكفا فسوى النبي يا قطي سوما سيسا قطي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة da annabi ya idar da wannan sallah qala sai yace ma hamalakum ala ilqa'i aliku. me yasa kuka kwabe ta kalmarku hmm. wannan duk wanda ya college of education ko ya tc wato teachers college ko ya fce irin na yanzu da saura ko ya education ko da education kai as a course ka san muhimmancin irin wannan a cikin ilimi wato gogaggun malamai akwai abubuwan da suke ganowa ta hanyar ɗalibansu ta hanyar tambaya akwai tambayar da suke wa ɗalibansu tambaya ce amma karantarwa ce annabi yana sallah sallallahu alaihi wasallam da takalmin shi kowa da takalmi sai ya cire nashi su ma sai suka cire madadin da ya idar da sallah ya fara musu bayanin cewa ai abin da ya sa na cire takalma na shine kaza kaza Don me ku haka ba ta same ku ba za ku cire ya ce me yasa ku cire takalmin ko security ne kai wannan yana daga cikin approach ɗinsu in ka dan sanda ya ce yi parking yi parking ba ka da lamba za a kai ka caji office ba professional ɗan sanda bane rabu da shi har batuna tini a zai direba eh ina lambar ka haka ake ya ga ba lambar fa amma sai ce ina lambar ka sai ka yi bayani daga nan ne za ka kama kanka ko ka wanke kanka amma ba ka da lamba e an rubuta maka rasid je ka polis ka biya ba professional ba ne so tambaya tana daga cikin hanyoyin da take fito maka da wasu abubuwa idan ka shigo gida sai ka samu matarka ta kwance gado kaf ba gado a ɗaki kar ka hau faɗa sai ka ce uwar gida e ina gadon kuma yau sai ta maka bayani sai ta ce wallahi kuɗin cizo na gani a gadan shi ne ga can a bayan gida a rana ce a uwar gida kai lallai ake shi yasa ba ma bacci to in gaba ka hau fifa fa sai ta ce to kuɗin cizo a gani kai da baka san abin arziki ba <laughs> haka ne so da haka tambaya tana daga cikin uslubi wanda ake iya gano abubuwa kuma tambayar in the most technical manner a natsa za ka yi tambayar da da ladabi da girmamawa annabi ya shigo gida sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ko akwai abinci a gidan nan sai suka ce duwa lana haifu to ga wani dai dan dambu haka ko wani dan abin nan surace an kawo mana sai ce to a kawo madalla na fata an gane amma da ya shiga kicin ya buga nan ya buga nan babu abinci an kawo muku cefane har yanzu ba ku abinci ba me yiwa ta yi ta killace maka a firiji bawan Allah ba ta aje a kicin ba so tambaya din tana fassara abubuwa a tsanaki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake me yasa naga kun cire takalman ku kalu sai suka ce ra'ainaka alqaina alqaita fa alqaina mun ga ka cire ne shi ne muka cire ka muke yi don Allah ne ce mu yi abin da kai qala sai ce inna jibril akhbarani anna fihi ma qabaran mala'ika jibril ne yazo yace mini akwai kazanta a cikin takalma na ban haka fa in jaa ahadukum ila al masjidi falyanzur fina alayhi daga yau in ɗayan ku yazo masallaci ya duba takalman shi fa in ra'a fiha qadara idan ya ga kazanta a ciki au azan ko wani datti ko wani abu da zai cutar ko wani abu da ba daidai ba falyamsahuma ya share takalman nashi wal yusalli fihi ma sai salla da abiban shi kun ji wannan hadisi jama'a yana nan al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi haka al-Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi yana ɗaya daga cikin dalilan da waɗannan malamai suka yi hujja da shi ina ne inda za ka iya kafa hujja da wannan hadisi sun fara sallah da takalmin shi ma ya fara sallah da takalmin ashe a cikin takalmin akwai najasa sai da mala'ika ya zo ce mishi cire sai ya cire kaga da daga sanda aka ce ya cire nan da sai ya ko sallah amma sai ya ci gaba to ashe sallar ba ta ɓaci ba a can da farko tun da bai sani ba ka ji hujjar waɗanda suka ce in kai sallah da najasa a matsayin da ka sani ba sallar ka ta yi sai dai a kori gaba ina fata an gano daɗin gushi wa ƙaɗa wa akhraja bi sanadihi an alqama an abdullahi ya ali ibn mas'ud qala salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fina alaihi fa khala'ahuma fa khala'a alqawm jibril an صلى قال أخبرني جبريل أن فيهما متنا فخلعتهما فلا تفعلوا a cikin wannan riwaya abdullahi dan mas'udin yace annabi ya mana sallah wata ran da kalman shi mu ma muna saye da namu takalman ana cikin sallah sai annabi ya kwabe ainihin nashi takalmin da ya kwabe nashi takalmin mu ma sai muka kwabe da idan da sallah sai yace mala'ika jibril ne yazo yace mini akwai kazanta a cikin shi ne sai na ainihin kwabe dan kar ku sake sallah da takalmin da yake da kazanta ciki sai kun share kamar da hadisin farko ya faɗi ina fata an gani. mana yake wa hujjatuhum min an-nazar أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب 'ala zahiri ma huwa indahu annahu tahir kaji waccan hujja ta dalilai sai suka ce in kuma aka sake kyakkyawan nazari da kyakkyawan hangen nesa da zurfin tunani abin da yake wajibi akan dukkan musulmi in yazo zai yi sallah ya dubi tufafin da yake ya san cewa yana da tsarki to a iya sanin ka wannan tufa yana cikin adakarka ko yana cikin angarka cewa da tsarkin shi sai ka ɗauko kasa kaga a nan kayi abin da aka nemi ka yi kayi sallah da tufafin da a iyakar saninka da tsarki walam yukallaf fi zalikal waqt ilma ma ghaba anhu a wannan lokaci ba a kallafa mishi cewa abin da ya koyi daga gare shi dole sai ya kwakulo shi ba fa idza salla ala tilka sifa to idan ya sallar shi da tufafin da ke da wannan sifa faqad abba ma alaihi fi zahir yi abin da aka umarce shi a zahiri fa idza ikhtalafu fi wujud al-i'ada alayhi lam yajiz an yujib al-ikhtilafa fardun dan haka malam yake cewa to kaga kenan ko da sun yi sabani game da wajabcin sake wannan ainihin sallah to kamata a ce ainihin wato sun yi sabani game da wajabcin dole ne sakewar ko ba dole ba kar ku manta bayan da suka yi saɓani a kan zai sake sai kuma suka ba suka sake saɓani to sakewar dole ce ko ba dole ba wasu ka ce dole ce wasu ka ce ba dole ba ce idan da sauran lokaci in kuma babu sauran lokaci ma gaba ɗaya ta faɗi to kun ji maganar na farko wa ba kauli man kana yuqidu yu'idu fil waqt wa la yu'idu idha kharaja al waqt falaysa falaysa yakhlu fa'iluhu ala ma dhakarna min ahadi amraini imma an yakuna mu'addiyan ma furuda alayhi fala i'adata alayhi fil waqt wala ba'da khuruj al waqt aw an yakuna aw yakuna ghayra musallin kama umira fala budda liman halatuhu hadhihi min al i'adati fil waqt wa ba'da khuruj al waqt sai ko malam ya bujuro magana waɗanda suka ce zai sake idan akwai sauran lokaci in ba sauran lokaci zai sake sai malam ya ce to a dubi maganar su maganar ɗayan abu biyu ne idan har wannan mutum da ya sallah da tufafin nan bai san da najasa a ciki ba in haka da ya yi daidai ne to don mu za a ce ya saki tun da ya yi abin da yake daidai a kan shi idan kuma haka da ya yi ba daidai ba ne don me za a bambance inda sauran lokaci ko in ba sauran lokaci shikenan da waɗannan tambayoyin ya ruguza maganar kenan yanzu in ka dubi wannan ilimin usulul fiqh ne jurisprudence da irin waɗannan lauyoyi suke tattaunawa shi yasa ko kana da digiri a law sai ka tafi law school shine sai a ce he was called to bar to yanzu ya zama wanda zai iya tashi ya kare wani rikici a kotu amma ko da profesa ne kai a harkar law amma ba kai law school ba ba za ka je kotu ka kare shari'a ba saboda irin waɗannan shi yasa za ka ji wani lokacin a kotu tambaya ce lauya zai jefa wa wancan in ya kasa amsa shi kenan sai ka ji lawan ya ce i am done na gama da shi inda ya kasa amsa tambayar ita ce idan har wannan sallah da wannan mutum ya da wannan riga wadda a iya sanin shi daidai ce idan wannan abin da ya daidai ne don me za a ce ya sake idan kuma tun farko ko da mutum ya san tufashi mai tsarki ce sai ya biya kwakule ta kaf eh to sai zan bai yi haka ba yi sallah ashe tun farko sai a ce bate ba to in ko bate ba dan me za a zo ana cewa ya sake inda lokaci in ba lokaci kada ya sake na haka wannan matsala ma bata taso ba an gama da ita <laughs> na fata an gane قال ابن المنذر مال ya ce wa المنذر sallar واذا sun الرجل ثم راى في ثوبه نجاسه idan mutum ya idar da sallah sai ya ga najasa a jikin tufafin shi lam yakun alima biha bai san da najasa ba alqasau ba an nafsihi yanzu da ya ga najasa sai ya cire wannan tufa wa bana alaihi salatahu sai ya ci gaba da gina sallar tana cikin yin sallah wannan tufar taka sai ka ga nan menene nan kashi ne yanzu sallar za ka take ta ne ba fita ba yi ba ba ci gaba ba kuma sai ka tsaya sai ka cire wannan tufafin sai ka samu wani tufafin sai ka ci gaba ne bala alaihi salatu sai gina sallar shi ci gaba inda tambaya za ta taso in ya kasance wurin ba zai bayu ka cire wannan tufafin ba fa kama a masallaci ba zai yi ka cire wannan tufafin ba to tambayar ita ce zai yi ka iya gusar da ita najasar a halin kana sallah ko da daidai da goga ta a jikin bango ne e in zai yi ka yi haka in kai haka kuma yayi kuma wannan aikin da ka yi bai ɓata sallar ka ba bai ja maka kabli ko ba'adi ba domin aikin gyaran sallah dai a cikin sallah babu ne to amma batar na ta ƙarshe ita ce in ya kasance ba za ka iya gusar da wannan najasar ba ba kuma za ka iya gusar da tufafin ka sauya wani ba menene abin yi abin yi shine sai ka fita daga cikin sallar gaba ɗaya ka je ka yi abin da ya wajaba a kanka don yanzu hukunci ya sauya da gwargwadon yadda al'amari ya bayyana gare ka da ka sani ba yanzu ka sani amma wannan matsalar tana da rassa da yawa a cikin fiqh ba daga cikin rassarta da yiwa wanda ko da na kawo sai dai in kawo kawai dan in dan bakka a matsayin ka je kai ta gwara tunaninka ba lallai ka iya fahimtar reshen ta ne. shine da ba ka shiga kogi kana wankan janaba kana fitowa an sace tufafinka ga lokacin sallah ya za ka yi to kaddara ba kai ɗaya ba ne ku biyar ne hadda liman dukkaninku kun shiga kuna wanka kuna fitowa an sace tufafinku yanzu ba magana komawa gida ake ba ana magana ya za ku yi sallah ne ita ce awwalu ma yajibu alal mukallafi anan malamai sai suka ce ɗayan hanyoyi guda biyu amma sallar dole sai kun yi ta amma ta ɗayan hanya biyu hanyar farko ita ce sai a yi ƴar ɓoyo kowa ya ɓoye don haka a lokacin sai liman ya ɗaga murya ko ladan a samu zakara a yi sallah a ɓoye dalili kuwa ita shine idan ana sallah kakan kalli tsiraicin ka ko tsiraicin wani sallah ta ɓaci hanya ta biyu ta yin wannan sallah sai suka ce sallau rabin sai su sallah suna masu rinsa idan su kowa Allahu akbar ka rufe idanka kana buɗe idanka ka kalli duwawun liman sallah ta ɓaci ina fata an gane <laughs> an fahimci wannan jama'a wannan mas'ala tana nan ko cikin askari ka duba tare da sharhi fatul jawab malam yahuza sun warware ta tas haka tana nan ka duba ta cikin muktasar da sharhin shi ainihin wato jawahirul iklili da bahaushe ke cewa lawali ba ga gamsassun bayanai insha Allah ta'ala na wa alaikum salam bari dan karasa wannan magana tukuna ai ta dan yi reshe ne bari a karasa ta asalin malam ibn al-munzir yana tattauna mas'alar ne yace fa in ya ya'lam biha hatta faraga min salatihi fala i'adata alayhi idan ku musulmi ya fara sallah bai san da najasa ba har sai da ya idar da sallah to gaskiyar lamari babu rama a akan shi ya yadullu ala zalika anna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yu'id ma mabadin abin da ke tabbatar da haka a hadisin can da muka ji na annabi da ya sallah da takalmi waɗannan bai sako sallar ba daga inda ya gano wayi ta da najasa saboda a lokacin ya yi abin da Allah ya wajabta mai ne ba yi da masaniyar cewa akwai najasa in ta haka lamu magana ibn munzir ta kare ka duba littafin al-awsat mujalladi na biyu shafi na uku zuwa ɗari da da sittin biyar haka zaka iya duba littafin shi al-ishraqu ala mazahib ahli al-ilm waɗannan tafai duk ga sunan su ne a can baya Allah maraukakin sauki ya taimaka jama'a kun ji wannan magana qala al-jami' afallahu ta'ala anhu هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر ta'ala min تعالى من عدم وجوب الإعادة مطلقا هو الحق عندي wannan magana da ibn al-munzir ya karkata a kanta ta cewa irin wannan mutumin ba zai rama sallah ba yace ni ma ita ce magana da na yadda da ita a ƙashin gaskiya lima zakarahu saboda dalilan da ainihin malamin ya ambata kar ku manta tukuna fa asalin ita wannan mas'alar ta fiqhu ce amma ta yi reshe ne saboda an zo da wani hadisi wanda shine malaman fiqhu suke hujja da shi akan wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam bismillah na a'a ba su yi ba wani mai tambaya ne ke cewa in suka rintse idanu a lokaci suna a lokacin suna sallah saboda larurar tsiraici da ta kama su ba su koyi da nasara ba masu rintsa ido a wurin sallah ba su yi ba gaskiya ne yana daga cikin abin da aka tsoratar da musulmi shine a sallah ya rinka yin sallah idan shi a rintse ko kuma yana yana kiftawa yana buɗe ido an hana musulmi haka amma ka amanta a nan an shiga wata wani hali ne halatu istisna'iyya hali ne na exception hali ne na togaciya. ai ba ana ba ana zaune lafiya bane an sace tufafin ku kaga ai ba zaune lafiya yanzu sai an gama ne ma za a fara tunani ya za a koma gida <laughs> Allah maraukakin sarki ya maka. na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am to na'am نعم نعم نعم to wannan matsalar bai kamata a ce za mu tattauna ta anan ba gaskiya saboda muna karatun littafin ahkamul jana'iz sannan kuma za mu zo mu samu makamanciyarta a cikin wannan sahihu muslim don kamar yadda nake faɗi har yanzu fa ba a fara karatun asalin sahihu muslim ɗin ba har yanzu share fage ake na fata an gane amma amsar magana a takaice shine ai larura ce ta faru mace ce guda ɗaya a tsakiyar mazaje waɗanda dukkaninsu babu muharraminta wato ba ubanta ba mijinta ba wani dai wanda ya halatta wata mu'amala ta hada su sai ta kwanta ta rasu in aka zo yi mata wanka ya za a daga cikin hanyoyin da malamai suka faɗi na za a yi mata wanka suka ce sai ya zama wanda zai mata wankan ya yi mata wankan yana sanye da wani tsumma a hannu ko safar hannu daga cikin hanyoyin suka ce sai a batta cikin tufafinta sai a rinka zuba mata ruwa ta sama ana amfani da tufafin nata ana turzawa waɗannan kaɗan daga amsoshin malamai kenan imam muslim ya ce haddasa ibn quhzaz qala sami'tu ya yaqulu عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان لكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر har yau imam muslim ya sake samuwa daga malamin shi ibn quhzaz wato muhammad dan abdullahi dan quhzaz almarwazi shi ko ce ya ji nashi malamin mai suna wahab wato wahab dan zam'a mun ambace shi a isnadin can ya gabata an sufiyan wato ya karɓo daga sufiyan ɗan abdulmalik duk mun ji su a isnadojin baya shi wannan sufiyan ɗan abdulmalik ya ce an ibn mubarak daga abdullahi ɗan mubarak kala ya ce baƙiyatu malam baƙiyatu wato wani mai riwayar hadisi ne na fata an gadi sunan shi baƙiyatu bin walid yace sabuƙun lisan mutum ne wanda yake a wajen magana yana da gaskiya ba shi da ƙarya ba a tuhuma shi walakin na a kudu amman aqbala wa adbar sai dai yana karɓan hadisi daga wurin mutanen kirki da mutanen banza shine ma'anar amman aqbala wa adbara wato an wa an du'afa kenan kaji daga cikin abin da malaman hadisi suke tsoratarwa shine ya zama baka cewa kana karban hadisi kadai wurin mutanen kirki wajibi ne ka karɓi hadisi a wurin mutanen kirki amma in har ka zama kowane jack and harry kowane tom and jerry kowane ɗan ma habba wa dabba da zai faɗa maka ka karɓa sai malamai su yi watsi da shi ne suke kira gafil falalle ko sakarai an fahimta ashe kenan kasantuwar kai mutumin kirki ne ba ka ƙarya ba ta isar maka ba a hadisi kamar yadda muka faɗi a baya cewa na ɗaya sai an samu wata siffar daga cikin siffofin shine a samu kai da kanka kana iya haddace abin da ka ruwaito hadda ta gari to kaji yau kuma karatun da ke ƙara mana shine bi sai ya zama kana tace waɗanda kake ruwaitowa daga gare su kar ka zama da lai wato da dare kake yo ice komai ɗibowa kake a ƙarƙashin wannan kun ji dalilin da ya sa imamu muslim a nan yake tabbatar mana daga abdullahi ɗan mubarak cewa bakiyatu ibn walid ba wai makaryaci ba ne ba mutumin banza ba ne amma yana karɓan hadisi a wurin mutanen kirki ba ainihin wato mutanen banza sakamakon haka sai malamai suka ce to gaskiyar lamari abin da ya dace a yi watsi da wannan mutum ba don kuma ba saboda ka a shiga cikin ainihin wato rudani ina fata an gani gashi nan har malamai ainihin wato irin su abu mushir al yakan yi salon magana ya ce bakiyatu laysat ahadithuhu naqiyya bakiyya hadisan shi ba tsaftatattu ba ne fa kun minha ala taqiyya dan haka kai taka tsantsan ina fata an gani bara ni ma ya ɗibo maganganu shigen waɗannan ibnu khuzaima yana cewa la ahtajju bi baqiya ni ba na kafa hujja da baqiya na fata an gani. shi nan ainihin al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa tawahhamtu anna baqiya la yuhaddithu al-manakir illa an al-majahil فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير imamu ahmad bin hanbali yace ce ni ba yadda nake zato shi baƙiya din nan baya ruwaito hadisan banza sai daga mutanen banza ko mutanen da ba sani ba yace da nan matsa bincike a kan shi sai na ga yana ruwaito hadisan banza ya danganta ga mutanen da suke shahararru ne ma kaji wata matsalar kuma wannan bangare na biyu na abubuwan da muke ta kokarin kai mai saurare da ɗalibai ku fahimta a cikin wannan karatu da har waya muke ta na imamu muslim shine ne malaman hadisi da suka gabata suna fitowa ƙarara suna bayyana halayen masu riwaya ba da nufin su tona musu asiri su ci mutuncinsu ba sai da nufin nasiha ga al'ummar musulmi in ka fahimci wannan shi kenan ka fahimci sakon darasin duk abin da aka yi a darasin ya zama matsayin misali kenan gare ka domin babin yana bayani akan mutanen banza da ke riwaya hadisi a tona asirinsu mutanen kirki da ke riwayar hadisi amma suna ruwaitowa daga kowa su ma a fallasa asirin wannan kuskuren hakanan mutanen kirki da ke ruwaito hadisai amma ba sa haddace su daidai su ma a fallasa a bayyana to sa'an nan wannan fallasawar don karkace wani abu ne ku su albani kuka kirkiro sai imamu muslim ya ce a'a limaman hadisi tun da haka suke yi shi yasa je yake ta kawowa daga su al shu'uba Shu'ba daga su Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbali da makamantan manya-manyan malamai ire-iren waɗannan jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا الإمام الشعبي يتي حارث الأعور متمن garin همدانا ya bani hadisi sai ya ce kai ce amma fa makaryaci ne kaji na fata an gani kaga duk waɗannan suna tabbatar maka da irin aikin da malaman hadisi suke yi don haka idan karatu ya yi karatu a cikin wannan littafi sahihu muslim in muka zo muna karantar da littafin muna sharhin shi za mu rinka ɗibo waɗansu hadisai waɗanda ba a cikin sahihu muslim ba ruwa a cikin wasu littattafai waɗanda ke tara kowace irin riwaya to ta yi wata ranka ji mu ma muna magana akan cewa wannan hadisin bai inganta ba saboda wani da ya ruwaito shi ba a karban hadisi ba a kaza karka ce wannan wani irin feleke ne ba mu taba jin irin wannan ba na'am in ma baka taba ji ba to ka fara ji amma abin da ake tabbatar maka shine ne ba kan mu farau ba haka malaman hadisi suke yi tuntuni an fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya kure insha Allahu ta'ala anan da mu saurara muna masu aikawa da goron gayyata ga duk waɗanda ke sauraron mu a yanzu da waɗanda saƙo zai isa gare su cewa nan da awanni kamar biyu masu zuwa ko awa biyu da rabi a masallacin mu na markazu salafiya da ke tudun wada a majaro insha Allahu ta'ala muna da wani gagarumin wa'azi wanda muka sanya mishi take da cewa farin saƙon fatan alheri zuwa ga ƙungiyar izala wanda za mu yi wa'azi ne insha Allahu ta'ala sakamakon haɗin kan da mutanen ƙungiyar izala suka yi insha Allah ta'ala goron gayyata ne ga duk wanda ya sami damar ikon zuwa da kuma wanda yake jin wannan magana a yanzu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik